wanda a cikinku ya isa ya hana ni zama sarkin sarakunan duniya ba sai na fi dukkanin sarakunan duniya matsayi mulki da arziki mutane da aljanu duk sai sun zamo a ƙarƙashin ikona ya zama na cewa ina sarrafa duniyan nan gabaki ɗayanta a kan tafin hannuna batun awaisu da sarkin wannan gari kuwa duk suna cikin mugun hali na tsananin rai da mutuwa sai hukuncin da na yanke musu idan na so su rayu idan na so kuma su hallaka cikin 'yan daƙiƙu zan kashe su kafin gimbiya shukura ta rufe bakinta sai humaira ta daka mata tsawa ta ce ke tsohuwar munafukar allah algunguma mace amanar mijinta ki sani cewa ba a yi duniyar nan domin ku kaɗai ba batattu ma'abota shirka da izinin ubangiji na ba za ki cika wannan mugun buri naki ba cikin tsananin fushi shukura ta numfashin fashin humaira ta ce ai shikenan ga fili ga mai doki sai na ga wanda ya isa ya hana ni ida abin da na soma nan take shukura ta daka wa waɗannan samudawan dakarun nata tsawa tana mai umarta su da su afka wa su humaira aikuwa sai dakarun suka zara makamansu suka yi ca a kansu aka rugun tsume da azababben yaƙi a tsakiyar fadar shukura ta koma kan karagar mulki ta zauna tana mai harda kafa cikin nishaɗi ta zuba ido kawai ta ga yadda ƙarshen wannan yaƙi zai kasance haka dai wuri ya gama ya mutsewa karar karafa ta cika dodon kunne gami da ihu mazaje dakaru suka lullube su humaira suka yanyame su tamkar an ajiye kwayar hatsi guda ɗaya a tsakiyar miliyoyin tururuwa duk inda humaira da sarki sai bulhari suka durfafa sai kaga suna tarwatsa dakarun suna ragargaza su suna zubewa ƙasa amma abin haushi shine dakarun ba sa mutuwa duk wanda ya faɗi ƙasa ko da ko an daddatsa shi ya yi filla-filla sai kaga komai na jikinsa ya koma ya haɗe tamkar ba a taɓa gididdiba shi ba sannan ya miƙe zumbul ya ci gaba da fafatawa al'amarin da ya matukar dugun zuma hankalin su sarki sabulari kenan domin sun fahimci cewa waɗannan dakaru ba sa gajiya kuma muddin aka sami tsawon lokaci ana wannan fafatawa a haka tabbas za su iya gajiya har dakarun su sami lagonsu al'amarin bawa halub kuwa tuni a wannan lokaci ya fara gajiya in ba da ma humaira da sarki saibulairi na kare shi ba tuni dakarun sun hallaka shi ana cikin wannan artabu ne wani daga cikin dakarun ya saɗaɗa ta bayan ba halif ya dankara masa sara a gadon baya da takobi. nan take bayan nasa ya dari jini ya tatsuwa halif ya kurma uban ihu ya sulale kasa sumamme ko da ganin abin da ya faru ga bawa halub sai sarki sabulari ya fusata ainun ya yi kururuwa mai firgita maza wacce ta sa dakarun suka jajja da baya a tsorace cikin zafin nama sarki sabulari ya sunkuyo ƙasa ya ɗauki takobin bawa halub ya haɗa guda biyu kenan a hannunsa ya sake rugawa kan dakarun ya ci gaba da sararsu ta ko'ina gabas da yamma kudu da arewa suna zubewa ƙasa tamkar yana ta'adi a gonar kabewa amma duk a banza domin ba sa mutuwa sai dai kaga suna miƙewa kamar a sannan aka halicce su ko da aka sake samun gushewar lokaci sai dakarun suka shammaci saibul hari suka yanke shi har a waje biyu a lokaci guda yanka na farko a tsakiyar kafarsa ta hagu ɗaya yankan kuma a kan cinyarsa na dama duk da juriya irin ta sarki saibulari sai da ya kwala ihu ya durƙusa ƙasa bisa gwiwoyinsa a lokacin ne ya ji wani irin jiri ya ɗebe shi idanunsa suka kama lumshewa suna gani dishi-dishi kawai sai ya tafi ƙasa zai kife ba zato ba tsammani sai ya ji an riko shi da hannu ɗaya an yi cilli da shi zuwa can saman tudu kusa da karagal mulki inda gimbiya shukura take zaune ba wani ne wannan bajinta ba face humaira cikin zafin nama humaira ta sake ɗaukar ba halau wanda ke kwance a ƙasa sumame tamkar gawa shi ma ta cilla shi inda ta cilla sarki bulari ya zama na cewa saura ita kadai a tsakiyar waɗannan dakaru kawai sai ta fara karanta wata addu'a ta musamman kuma ta kutsa cikin tsakiyar dakarun ta ci gaba da gididdiba su wannan karon kuwa sai labari ya sha bamban domin duk wanda ta sara ya faɗi ƙasa baya tashi sai dai kaga ya kama da wuta ya ruɓurɓushe ya zama toka ko da gimbiya shukura ta hango abin da ke faruwa ga dakarunta sai ta fusata ainihin ta miƙe zumbur daga kan karagar da take zaune ta zara takobinta ta daka tsalle daga inda take tamkar an janye ta da majajjawa ta dira a inda bawa halif yake ta kai masa suka da ta takobinta a cikinsa da nufin ta maida shi gawa cikin matukar zafin nama sarki sabilari ya daka tsalle ya kai masa ɗauki da nufin ya kaɗa takobin shukura maimakon takobin tata ta soki bawa halub sai ta soki sarki sabilari a gefen kirjinsa ta bullo ta gadon bayansa sarki sabilari ya kwala ihu a karo na biyu ihu mai ƙarfin gaske wanda ya sa humaira ta juyo a ɗimoce ta kalli abin da ke faruwa kawai sai ta ga sa'ad da shukura ta zara takobinta daga cikin kirjin sarki sabulari sannan ta sake daga takobin tata sama za ta filla kan sarki sabulari tamkar an harbo kibiya daga cikin baka humaira ta da kowawan tsalle sama ta baro cikin waɗannan dakaru kafin takwabin shukura ta kai wuyan sarki sabil hari tuni humaira ta doki kirjin shukura da ƙafafunta biyu saboda karfin dukan sai da shukura ta yi tsalle sama ta gwaru da bango ta faɗo ƙasa a galabaice jini na yoyo a hancinta ko da shukura ta shafa hancinta ta ga jini sai ta kwarara wani irin uban ihu tamkar saukar aradu take wata irin tsawa ta sauka akan waɗannan ragowar dakarun yaƙi nata kawai sai duk suka faɗi ƙasa matattu ɗayansu bai tsira ba shukura ta miƙe tsaye a fusace ta tunkari inda humaira take tsaye ko da ta kusa zuwa kusa da ita sai ta tsaya suka fara kallon kallo irin wanda ke nuna kar ta san kar a wannan lokaci sarki sabil hari na kwance a ƙas magashiyan yana numfashi sama-sama kai da gani kasan cewa abu ne maiwaci ya rayu domin har a sannan jini ne ke bulbulowa ta cikin gefen kirjinsa inda shukura ta soke shi da takobi da kyar da makyarkyatar hannu ya cizgi suturar jikinsa ya ɗora a kan raunin kirjin nasa ya danna raunin don tsaida jini bayan an yi kallon kallo na 'yan dakiku tsakanin humaira da shukura sai shukura ta bushe da dariya sannan ta ce ya ke wannan jaruma mai taurin rai a hatsabi banci ki sani cewa yau kin gamu da daidai da ke domin ni ba sarki ba rusa bace kuma ni ba shamzubul azwas bane yadda duk kike tsammani na wuce nan yau shekara ta goma sha uku kenan ina tanadin wannan rana ta haɗuwa da ke domin tuntuni na yi bincike a cikin tsafina na gano cewa ke kaɗai ce za ki iya kawo mini matsala a cikin ƙoƙarin cika burina na son zama sarkin sarakan duniya ina tabbatar miki da cewa duk abin da kike takama da shi baki fi ni ba idan ƙarfin damtse ne da jarumtaka kike takama da shi ai yanzu za mu fitar da reni idan kuwa takamarki ki nemi taimakon ubangijin musulunci to ki sani cewa baki fi ni sanin ubangijin musulunci ba ki sani cewa ni asalina na fito ne daga zuri'ar shak abul nasir na birnin misra mahaifiyata ce babbar yarsa don haka an haife ni a cikin musulunci kuma na girma a cikinsa na sami karatu da ilimi mai yawa a wajen kakana tun a wannan lokaci ba ni da burin da ya fi na sami matsayi da ɗaukaka irin wanda babu wani maluki da ya same shi a duniya lokacin da kakana abul nasir ya rasu ina da shekara goma sha hudu a duniya kawai sai aka waye gari aka neme ni aka rasa domin sulalewa na yi na gudu na bar birnin misira a cikin dare daga wannan rana ba a sake jin ɗuriyata ba sai na bazama a duniya na rinka farautar abubuwa uku abu na farko shine ilimin addinin musulunci duk da cewa na sami mai yawa a wajen kakana amma sai na ci gaba da neman ƙari abu na biyu sai na dinga ziyartar bokaye ina yi musu bauta suna bani iliminsu abu na uku na dinga koyon fada da yaƙi a wajen sarkin yaƙi na ƙasashe daban-daban sai da na shekara shida ina wannan yawo a duniya ina koyon abubuwa uku har sai da na tabbatar da cewa na sami kowanne isasshe kamar yadda ya kamata sannan na fara bincike a hallarar tsafina a kan yadda zan sami nasarar cika babban burina na duniya a cikin binciken nawa ne aka nuna mini cewa ba zan taɓa samun nasara ba face na fara auren ɗaya daga cikin manyan sarakunan duniya bisa wannan dalili ne na je birnin sarki barusa na zamo ɗaya daga cikin dakarunsa na yaƙi har jaruntakata da kyawuna suka burge shi ya aure ni a wajensa ne na sami labarin boka shamzubul azwas da batun yarinya arfila a sannan ne na gano cewa ashe iyakar amfaninsa kenan a wajina wato na san mataki na karshe da zan cika burina ko da na sake yin bincike a tsafi na sai aka nuna mini zuwan sarki sai domin ya ɗauki gatarin sihiri namijina sarki barusa ko daga nan hakan sai na cika da farin ciki domin na san cewa lokaci yayi da zan rabu da sarki barusa na bi sarki sabil hari domin na mallaki Yarinyar arfila wacce a jikinta ne zan sami sirrin tsafin da babu kamar su a duniya abinda dukkan matsafan duniya ba su gano ba shine Yarinyar arfila ta taɓa shan wani tsumin tsafi na sarkin aljanu wanda ya yi zamanin sa kimanin shekaru 240 baya shi da tsumin tsafin a hannun wata jikarsa yake wacce wata rana ta fita yawon shan iska sai ta shiga gonar wani azalumin bakin aljani ta tsinka amfanin cikinta ashe ya sa guba a jikin duk amfanin gonar saboda maganin masu yi masa sata ai kuwa sai wannan aljana ta kama aman jini da kyarma ta buɗe fuka-fukanta ta yi sama ta bar cikin gonar ta faɗa daji tana shure-shure a wannan lokaci tsumin tsafin na cikin wata batta da ke rataye a wuyanta amma saboda dafin ya shige ta ya ci karfinta sai da ta kasa cire battar tsumin daga wuyanta ta sa a bakinta ta sha tana nan kwance a kas tana shure-shuren mutuwa sai ga mahaifiyar arfila ta zo giftawa ta wajen ta dawo daga daji ta samo itace a wannan lokaci alfila ba ta fi shekara biyu ba da haihuwa mahaifiyar na goye da ita a bayanta kuma a sannan rana ta take matuka duk su biyun suna jin kishirwa mahaifiyar alfila sauri take ta isa cikin gari domin ta nemi ruwa ta shayar da kanta da yata ko da mahaifiyar alfila ta ga wannan aljana a kwance tana kakarin mutuwa sai ta firgita ainin ta yunkura za ta gudu cikin karfin hali a janar ta ce kada ki guje ni ya ke wannan bil adama a wannan lokaci da nake neman ceto na roƙe ki da ki zo ki cire battar da ke wuyana ki buɗe ta ki tsiyaya mini ruwan cikinta a bakina idan kika yi min haka nima zan yi miki sakayya da abin da duk duniyan nan babu mai irinsa kurjin wannan batu sai mahaifiyar yarinya arfila ta tsaya cak a waje ɗaya jikinta na karkarwa saboda tsananin tsoro tana tunanin ta bi umarnin wannan aljana ko kuma ta gudu daga can sai ta yanke hukunci ta taimaki aljanar ko da kuwa tarko ne ta yi mata domin ta cutar da ita hannunta na karkarwa ta je ta rurkusa a kan aljanar sanan ta cire battar daga wuyanta ta buɗe ta sa mata a baki ta sha faruwar hakan ke da wuya sai aljanar ta yi kumallo na wannan dafi da ta ci a jikin amfanin gonar nan take ta sami lafiya ta miƙe zone daram kamar wani abu bai taɓa samunta ba aljanar ta dubi mahaifiyar arfila ta yi mata godiya sannan sai ta karɓi battar daga hannun mahaifiyar arfila ta girgiza ta ji ruwan da ke ciki ɗan kaɗan ne bai wuce makwarwa uku ba aljanar ta girgiza kai gami da ajiyar zuciya ta ce kin ga wannan ruwan da ke cikin wannan batar maganin kowace irin cuta ne kuma sinadari ne na sihirin tsafi wanda babu kamarsa a duniya wanda duk ya sha wannan tsumi babu wani makami da zai tasiri a cikinsa kuma duk irin matsayin da mutum ke son kaiwa a duniya sai ya hau na gaji wannan tsumi ne a wajen kakana kuma duk duniya babu mai irinsa sai ni kaɗai bincike ya nuna cewa nan gaba ba zan ƙara shekara goma ba a duniya zan mutu kin ga kenan idan na mutu babu mai sauran wannan sihiri face wanda na baiwa ragowar wannan tsumi ya sha saboda haka ni yanzu zan baki ragowar wannan tsumi ki sha albarkacin taimakon da kika yi mini kika ceci rayuwata dama kuma gashi na fuskanci kina fama da kishirwa lalle wannan tsumi zai yi miki maganin kishirwar sa'ad da aljanna ta zo nan a ta. sai mahaifiyar arfila ta ce ai duk yadda nake son kaina ban kai yadda nake son wannan yar tawa ba wadda na goya a bayana saboda haka in dai kin bani wannan tsumin ita zan bai wa ta sha aljanar ta jinjina kai ta ce ai zabi na gare ki amma ki sani cewa duk wanda ya sha wannan tsumi tsakanin ke da ita sai ya fuskanci wata matsala guda ɗaya idan ke ce kika sha tsumin ba za ki yi nisan kwana ba a duniya idan kuwa ita ce ta sha za ta nisan kwana a duniya amma za ta rabu da ke tun tana karama kuma idan ta fara girma matsafan duniya za su sace ta daga wajen ubanta saboda su cire sihirin tsafin da ke jikinta amma a ƙarshe sai ta ɗaukaka a duniya lokacin da aljanna ta zo daidai nan a zancenta sai mahaifiyar arfila ta ce aikuwa in dai haka ne na zaɓi 'yata ta sha wannan ruwan tsumi ko da jin haka sai aljanna ta buɗe bakin arfila ta ɗura mata wannan ragowar ruwan tsumin ta shanye sanan aljanar ta gargaɗi mahaifiyar arfila a kan cewar kada ta kuskura ta gaya wa kowa wannan al'amari da ya faru a tsakanin su ko daga mafaɗin haka sai aljanna ta ɓace ɓat daga wannan rana mahaifiyar arfila ta yi shiru da bakinta ba ta taɓa gaya wa kowa ba sai a ranar da ta kwanta cutar ajali ko da ta fahimci cewa ciwon ta ba na tashi ba ne sai ta sanar da mijinta sadauki a waisu aikuwa kuwa wannan shine babban kuskuren da ta yi domin inda bata faɗa masa ba babu yadda za a yi sauran matsafan duniya su san da batun tsumin tsafin da ke jikinta har su yi ƙoƙarin cire shi daga jikinta ina son ki sani cewa boka zubul azwas shine matsafi na tara wanda ya kokarin cire sihirin tsafin da ke jikin arfila amma sai kuka je kuka tarwatsa masa shiri yanzu ni ce matsafiya ta goma wacce za ta cire wannan sihirin tsafi daga cikin jikin wannan yarinya kuma ba makawa sai na sami nasara domin ku ba ku isa ku hana ni ba